Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba na ta Mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A yau sha biyu ga watan Afrilun shekarar dubu biyu da goma sha takwas. Mun sake waiwaye ne zuwa kan lauyoyi inda muka sake zaƙule wani bawan Allah da muka taɓa tattaunawa da shi wato cikakken lauya mazaunin garin Kaduna. Barista Garba Shehu barka da warhaka a cikin shirin nakasa ba kasawa ba a daidai wannan lokaci. Barka ka dai ka bar ya aiki. Wallahi alhamdulillah. A da farko me ka fahimta da kalmar nakasa? Eh, nakasa shine kamar wato mutumin da Allah ya jarabce shi da wata wani ragowa na rayuwa ko ya kafa ko sama gurgu ko makaho ko kuturu ka gane mm. wanda dai ba irin siffa dai na mutum Allah ya rage shi ta wani hanya ko ta wani dalili Allah ya rage shi bai da ɗan sabuwa to ni abin da na ɗauka shine shine na ƙasashe bahaushe ne mai da ƙasa ta zama kamar wani liability mm. ya zama kamar ciwo amma idan ka lura da kyau za ka ga cewa akwai guraren da suke da nakasassu amma sun suna ayyuka na wanda ma masu jiki ma suke yi ga su muna gani a nan ƙasashen turai yawa kai masani ne na shari'a ta Najeriya shin kundin tsarin mulkin Najeriya wai bai san da ba bane ko yaya a wato abin da yake faruwa shine mm. yadda yadda aka yi kundin tsarin mulkin Najeriya dai kai ɗan Najeriya. Mm. Ta tsare mulki ba ta da wani da wani na kasashe da mai lafiya duka a gurin tsare mulki ɗan Najeriya ne. Mm. Ka gane? To sai dai abin da yake faruwa shine ita ainihin society din namu ne. Mm. Su al'umma gaba da. Shine ta yawa ita ne ta kawo wani wariya. To. Amma yanzu duk wani 'yanci da kasan ɗan Najeriya nake ina da shi na kasashe ma yana ci. kundin tsarin mulkin Najeriya bai fito da shi kararraba kila shi isa mutane suka yi wa abin su kai na kashi ne zaka ce a kai eh kwarai da gaske bai fito ba bararo baro eh, baro hmm. kamar a cikin tsarin mulki na yanzu hmm. to amma duk da hmm. haka mu abin da muke kallo shine idan ka lura da kyau zaka cewa idan aka ce dan Najeriya to dan Najeriya ya babu bambanci tsakanin na kasashe da cikakke saboda haka kowane dan Najeriya ne duk abin da ya shafe ni a wannan a matsayin ranar da ba na kasashe ba ya shafa ma na kasashe eh. ne yancin da tsarin mulki ya bani shi ma ya bashi mm, haka to mu dauka ma abin da aka yi eh, abin da aka yi shine yawa da akan an yi da disa ne haka saboda a tabbatar da cewa sun samu shiga cikin ko harkan gwamnati mm. ko harkan majalisa ko na abu akan ce ya kamata a bar musu wani kaso mm. ka gane ko jalaba mukamai yawa to gaskiya abin da ke faruwa shine gwamnati gwamnatocinmu ne ba su ba su masu adalci ba mm. domin ya kamata wajen raba mukama a ce akalla an samu ɗaya ko biyu a jihohi ko ko a tarayya ma haka ka mm. gane ya kamata a ce a yi musu because yan Najeriya da tsarin mulki ya ce su ma yan Najeriya ne kuma yanci da duk kowa yake da shi su ma suna da shi haka To, amma za ka ga mafi yawanci a ɗauka a cewa a ƙila an yi kuskure na magana a tsarin mulki bai fito da abin ƙarar saboda ƙila shari'a bata kalli ƙila mutanen za su iya kallon abin a baibai ba. To, eh. amma daga baya kungiyoyi daban-daban na kare 'yancin bil'adama ne na su mutane masu bukata ta musamman din sun ta koke-koken a fito da doka a yi musu kaza a yi musu kaza abin ya daɗe shekara da shekaru ga duk wanda ya san magana da yake a majalisar dokoki ta Najeriya amma abin bai kai daga ci ba har yau menene matsalar mm. eh wato ka san kamar da kamar da muke magana ka faɗa da muka fara mm. mun yi mutane cewa mutane suna ganin kamar na ƙasa wani kasawa ne. Mm. Amma abin da ya kamata shi ne ana ta gyaran tsarin mulki ana an yi gyare-gyare a tsarin mulki nan tun lokacin da aka fara. Sosai kuwa. Har zuwa Daga 'yan majalisa ne mm. yawa 'yan majalisa ne ya kamata su yi gyara su nuna cewa to ko da kamar yadda aka da ake cewa za a ba mata kashi talatin. Mm. Su muka kaga su ma ya kamata a ce a cire musu wani kaso. Ko ko amma sashe zama kamar a ce a yi gyara cewa idan za a ɗauki kwamishinoni ko a jihohi mhm. ko a ɗauki special advisors mhm. ya kamata a ce kowane gwamna an ba na kasashe an ba su gurbi guda ɗaya ko guda biyu. Haka. Za a iya saka a tsarin mulki wannan 'yan eh. majalisa ne. 'Yan majalisa ne kamata su yi wannan gyaran a cikin tsarin mulki. Mhm. Don su tabbatar da cewa an kare aikin na sun an kare hakkin na sun duk da bayan wanda kuma yake cikin tsarin mulki. Tsarin mulki eh. Eh. To kaga kaga da kai da wannan maganar sai ya tuna min a wannan gwamnatin da ake ciki akwai da ta hankali da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bashi mai ba da shawara ta musamman akan harkar nakasa kaga makaho ne gaba ɗaya baya gani amma ga shi wannan mukamin wanda kuma na ma yi eh. da shi a cikin wannan shirin ya yayi bayani sosai a to misali kamar yadda kace in aka zo ana zaɓe na siyasa za ka ga cewa waɗannan 'yan majalisar da suka tubure musu akan wannan abu da su na kasa suke ta kuka a kai amma ai ba sa cewa ba sa son ƙuri'unsu. eh kwarai da gaske duk kuma inda suke sun san inda suke za su je su nemi ƙuri'unsu. eh haka. to amma kuma an haka jefa ƙuri'un ya kanta kenan. Hmm. to kenan ana buƙatar yawwa. sai dai aje eh, su kawai ana ba su sadaka. an hmm. sallah ya tashi a ji raba musu kaya an azumi ya tashi a raba musu kaya krismas hmm. ya kasa a raba musu kaya haka eh to amma misali ku masu masana misali shira musamman lauyoyi a shin abin bai damun ku ne a ce kila kun zo tare ku ce kai mutanen nan fa gaskiya fa ya kamar saboda kaga na tabbatar ba za a rasa mai na kasa ba a cikin lauyoyi da sauransu shin wanda eh, akwai shi kwarai da wani yunkuri ne a wato abin da yake faruwa shine din yunkurin da za a yi mm. ka san wato idan Eh, shi gyaran doka koko eh, irin gyaran doka da a samu irin wasu da irin wani abubuwan mm. dole yan majalisa za su haka to idan yan majalisan ba su da ra'ayin yin abun ko yaya ka sa musu pressure ka sa ka eh, matsa ka ji matsalan ba ba za su yi ba ko ya ka sa musu matsala ba ka sa musu ka sa musu lamba ka matsa musu lamba ba ba yi za su yi ba To, za ka ga akwai nakasassu da yawa da muka yi magana da su za ka ji suna cewa ai na tambaye su ɗaya bayan ɗaya za ka ji na ce idan aka baka dama aka ce ga wani abu guda ɗaya da kake so a yi ma masu nakasa ɗin nan wanda kowa zai amfana da shi misali. Za ka ji wasu za su ce mm. a'a a fito musu da doka a wasu za su ce a'a a ba su tallafi misali kai a matsayin ka na lauya misali. A mm. can wani irin abu ne ƙarfi ne ya kamata in aka dankara musu a kansu akan wannan dokar za ta zama cewa ta shafi kowa ya ya kamata a yi shin a majalisar ni a'a a kundin tsarin mulki ni a'a a ma'aikatu ne na gwamnati yaya abin ya kamata in a shari'a za eh wato wato idan aka samu aka sai a tsarin mulki an tsarin mulki ya da an yi gyara an an saka hmm. cewa ya kamata a wajen raba mukamai a rinka kula da su hmm. to kaga koda a ma'aikatu ne hmm. koda wajen sana'a ne kaga za su yi kokari su kawo mutanen su ka gane a cikin a cikin tsari to kaga da haka da haka za a dora musu nauyi haka da haka da haka da haka yau an yi da su kuma mm. za ka ga cewa kuma an rage yawan yawan su ma da suke barace barace a hanya duk za a rage su saboda wanda bai shiga kafa wanda ba shi da kafa za ka iya kowa sana'a da zai da hannu akwai su da yawa akwai sana'o'i da yawa da za su misali masu hannu da ne a ganin ka akwai rawar da za su iya takawa kwarai za su jira ne sai gwamnati ta ba da doka da sauransu A'a wato ai mu dama babban matsalar mu mm. babban matsalar mu kenan a Najeriya mm. haka masu kuɗin ma suna tsaya suna jira waɗansu abubuwan ma da ya shafe su ma suna jira sai gwamnati ta ce musu mm. gaskiyar magana shine in ana so a taimaki na kasasu a Najeriya gwamnati ta kaɗai ba za ta iya ba haka dole sai masu arzikin nan masu hannu da sunan nan sun taimaki gwamnatin nan wajen kuma dama muna da abin da ake eh, initiative eh, ya kamata hmm. yawwa ya kamata masu hannu da shunin ne masu fara kirkiro da wayannan abubuwan so daga baya gwamnati ta shiga ciki hmm. ta inganta ina kuma sai zama musu hanyar samun kuɗi su kansu yawwa kaga idan suka zo suka suka fito da mutanen nan a suka koya musu hanyoyin sana'a nan suka bude musu wajajen yin sana'a nan kaga wata gwamnati ma ko da gwamnati bata sa hannu a ciki ba a waɗansu abubuwan za ka gwamnati ta ce tana son a siya a wurin su kaga an ƙara musu ƙarfin gwiwa haka Mm. an ƙara musu ƙarfin gwiwa mm. saboda haka to mu a matsalar mu gaskiya a Najeriya yanzu musamman arewacin um, Najeriya inda malakasu suna suka fi yawa mm. gaskiyar magana shi ne masu hannu da shi, n'an ba sa taimako sun tsaya ne suna sa ran sai in ma za a taimaki da kasassun sai dai gwamnati. A madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala da shi kanshi bakon namu wato barista Garba Shehu. Julie Lazarus Gresham ita ke haɗa mana sauti Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. ku zama lafiya. Na kasa ba na ta zama ta